a zai da larabcin kawai na jiya larabcin kaɗai kala babul arifi da mafakinu ahlid duniya kharaju min ad-dunya wa ma zaqu at-tayyib ma fiha qila فسئل فقيل له وما أطيب ما في الدنيا قال محبة الله والأنس به لك رام فنناك والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره mutum ya zama yana jin daɗi wurin ambaton Allah idan Allah iya ji da mutum za ka dinga jin daɗin sunan Allah da daɗin karanta maganan Allah kuma kai kai ko daɗi har Allah ya daɗa shi وطاعته وقال آخر في ونيته إنه لا يمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب لمر والله ya murnu a aukatin wato shi Allah ya taimake shi ya kai wata martaba ta bautan Allah yana jin zaƙin bautan garɗin bautan daɗin bautan a wani lokaci wanda ke shi kaɗai ainihin ko kuma a wasu lokutan a ƙulu fiha nakan ce in kana ahlul janna kai inda yan aljanna fi mithli hada سنا يد مكي جدا إن إنهم لفي عيش طيب سنا سكين جدا دا أيوة هوي هلا دا منا كراتو كناي وكراتين ياي من دا إني مجانا دا واتا تاكي تنبتا سيمالا الاهرة وعلا مجانا الاهرة أقول قولي يجوكي الاهرة ما أقول لأيش مو مروكي ألا الاهرة ألا يبام في لأيش kaga ta kai ko ka karfa yi wallahi ta tabbata yi ko da hira za a samu layi ina jin daɗin zuwa layi na ko a lahira mu roƙi Allah lahira mu haɗu kai mana haram ya sai ka abu ko abun ni ba mun daɗi saboda daɗin ya kai daɗin ba ta iya tafiya ta bar ana nan in dai an ce akwai layi ce a ah, za ta zo za ta samu ko ba ta zo dai ita zai ta shiga layin nan to to ko a lahira mu roƙi Allah ya ba mu layi a ce akwai wata rana da za mu haɗu zo da amal kulubi mu hmm? mu zo da littattafai a bilayi a ina mun gama dauka mun gama dauka wani mun ga doyarwa na ke kewayawa to gaskiya ma na tambaya sai aka yi a abu na tambaya na kafa manta ta to kuma zai iya yi wa haka din hatta daɗin abin ya kai sai kai har a lahira ka ga yanzu za ka zo layi da kana da matsaloli ka gudu wannan ka ke wannan ka tuɗe wannan ka yi wane ne wannan Wannan yanzu ya tsaya ma ke kaya ko sai na tashi alayi ba a layin to kuwa lahira ka ga ai ba wani wanda zai dame ka zo ka shiga layin ka kai zaman ka a zauna a tattauna ba ba magana muna cikin karatu mana da zai zai kira mana sallah ya mu layi ba mu zauna kawai daga wanda littafi sai wanda littafi daga wanda littafi sai wancan littafi haka da akan wannan kwatan ku ce haka ne idan ibada ka kai wa mutum a daɗi to ko a lahira zai so ta kuma aikin Allah kan zamo ya yi daɗi ga mutum har ya fara jin sa tun yana yi dole sai kuma kuma na yi tsakaninsa da don so ita yin sa in ana son alamantar da shi ake fita yau ba za a yi da kai ba. a akar والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته كونسون الله شيء منصر الله تو والله ما طابت الدنيا دنيا بتيدا إيبا كم والله بتيدا إيبا إلا بمحبته سيدة فم الله وطاعته دائما قال الله ina ai kafin ka je wajen kuma na ga da sanan ya tafi kwana uku ya bi yi farko ya farko ya juyo yi shi ne a rako gaba ya dawo ya ce a da sanan ya akai kai faka ce min sai bayan sati biyu sai ya yi ce a ah, na samu wata yan dubara ne wani can ba zai zaunu ba ya ga aljanna ba za ta yi daɗi ba illa bi shi, sai da ganin Allah in za ki aljanna wa mushahadatihi da ido da ido da Allah sai Allah ka haramta ma wannan Allah ka ba mu wannan gani sai an ce za ka gaishe za ka yi masa tambaya in na ka je kana jin kunya ka nan doke ka kwakwaye kana jin kunya zai kira sunanka wani wane wane kana ga baka isa fa ayi magana da kai mala'iku su ce kai ne ka ugana kira sai da kai ka ta ya aka yi kai ba kai ne lokaci ka ba ka je na hana ka da ka je ka aika ba shi Allah ba ta ya ce ba ne ba shi Allah ya bai ma ai ni sai na kawo kanan inda ban yi ma ba da yanzu kana tsawon kala in mutum sai ya gode shi ba ya fara ainihin abin nan to haka da janna ba za ta yi daɗi ba sai da ganin Allah وقال أبو البصير الوراء حياة القلب رايوان زوجها في ذكر الحي أم بطم العين الذي لا يموت وان لا يموت حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت فأكاد إليه أن خصوصا إنجه الله كأوانا قوه أبوان قبري بيديتا دا ما تنيا في سيدان شيشي إن تسوى خان الله وبحمده سبحان الله العظيم yana kirga shakuwarsa da jama'a cikin musiba zai zafi a gabani ba akwai wanda suka roƙon Allah zai ce ya Allah in dai ka wa wani bawa daga cikin bayan ka yi nafila a kabari to ni ma Allah ka bani iko in dinga nafila a kabari ina jin daɗin kiyamu laili kuma ka duba kayan in ka tashi za ka yi kiyamun laili <laughs> ka duba dambin da ake yaƙi da kake yi tare da rayuwarka wata ran ta sai dan huta in canje ji ma sai ka tashi ka ga yanzu an za ka yi rabi da rabi kana son da asubahi za ka yi kaza dan kana cikin wannan lissafin ba za ka ba ka tsinke ka faɗa rijiya ya daɗi ƙarshen ka sai ka ga mutum yana nema ya shawo kan sallar asubahi والعيش الهادي على الأيوة الدابة الحياة مع الله تعالى لا غير ولهذا سبب كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت فوت أثار الوقت سيني فوت أثار الوقت أو لما سمع الله يا في ثمني أخاص دقمتوه ke za ta lokaci a ne na babu a fara lokacin ka ka zo a fara ma lokaci da tafi a ɓan ramalar awa ta wuce ƙarshen ka kana iya fita eh, ka tafi ɗaurin aure ka kwashe awa uku awa ɗaya zuwa awa ɗaya dawowa a wurin ɗaurin auren kai dariya ta awa uku ta awa ɗaya wannan kuma za a ce shi ma yanzu wannan za a rubuta maka shi a cikin ayyukan da wannan dariya dariya da wannan tafin da wannan ne ya zaru da maka su na tafiya da na dawowa awa uku ta tafi a banza shafai asara su ke nan kuma a maza a makasarinsu kai sai isa ganewan matsofofi suke da musifa da ya gane wa sai dai to wancan ayan ka da ruku da isa ya zai wajido ya fi sai a fiye hasana amma ba dan wannan gabanan mutum sai kusa kasa kansa rayuwar shi ta kare a irin wannan tafiyan a gaban da sunan ibada ka je nan ka wuni da sunan ibada ka tafi can ka wuni har ma ka fara wani watan ma za ka je wuri ka za ka wuni da sunan tuka ziyarori ne suka ibadori ne sai an haka لأن الفوت أثار اللوقة انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق يموت على ta هي أتاتا لما jama'a جماعة هي أتاتا لما كان jama'a. فكم بين الانقطاعين اما كو وانشان اثار اللوكتي وانا زي بيك حال داهرة هي إسا بابا يد زي مكارا جد تتي مكاوا تتكرف فاوا اقامو مصوحة بربا اللوكتي لوكتين دا إما يرعى يا أمحاني لش لوكتين دا أكسي أمبري توي أمحاني دا وانشان لوكتين نافت inda zai kuma wani amfanin sa وقال الآخر man من قرت عينه بالله ta'ala, قرت bihe kuma aini. duk wanda mai kuwansa ta ƙare da Allah wanda rayuwarsa gaba ɗaya ta tafi wurin hidiman Allah to za ka ga rayuwar mutane ta ƙare a kafa shi kuma yi kowa in ya tashi shi ke so da kama zai masa hidima wanda duk tsaya ne wa Allah hidima sai ka ga kuma halittun Allah Allah ya so wanda sai masa hidima shi kuma eh? in ko mutum ya zama iwaye yana hidiman kansa yana hidiman kansa yana hidiman kansa to sai ka ga halittun sun bashi ai jinsu a malamai za ka kalla duk malamin da ya tsaya ina hidimar al'umma sai ka ga Allah ya lankwaso al'ummar su kuma suna so su yi masa hidima. Malamin da ya shi kuma ina wayo ina kokari ya mallaka wa kansa, ya mallaka wa ‘ya'yansa, ya mallaka wa menene ɗansa, ya gyara rayuwarsa ta kaza, ya kyautata rayuwarsa ta kaza, ya kuta idan hoto kaza, sai ka ga mutane sun koma gefe sun bashi. shi. daga malami tashi in dai mai aiki ne ce zai taɓa wani abu kafin ya ce za su fashe saboda kifi masa ya a gare su wani ko ina nan in ya tashi zai abu ta kwana ya wani yake in ya ɗauki fensir ya ce ma da Allah ga wannan fesir ta kai makeni ni ka dinga ba alama da shi kana sanin da sansa wani ko ya ce da Allah ba ni sansa nan ce a abin da za a samu ba, gero ba haka ce ba to wani kawai so ake ce ya za idan Allah ne ka ba ka ba ni dama dai ne da maka kama kawai nake so saboda in ka tsaya ka bi Allah sai komai ya bi ka in ku ka tsaya kana hidimawa kanka kwasa ya kan da kai je dubara ka tafi kai ka kamo wannan ya taurin kai ka kamo wannan ya ka kamo wancan in zai yi ma yana yana cin rai to haka yake قال آخر من قرت عينه بالله كذا idan fa ta yi sanyi da Allah ma'ana ya nitsu da ayyukan Allah ƙarfat bihi kullu alim ومن لم تقر عينه بالله duk wanda rayuwarsa bai sake ta ba bai bai sake jikinsa da bautan Allah ba ta tsatta a kalbuhu ala duniya haka wa kala yahya da mu'af man sarra da hidimati lahi sarratil ashiya kullaha da hidimatihi wannan ya fi wancan fitowa in wanke sai an yi sharhi ana bai da bukatan sharhi duk wanda rayuwarsa ta yi daɗi da hidima wa Allah duk ne son hidima wa sarra da hidimatin lahi yana jin daɗin yi wa Allah hidima addinin Allah hidima sarratil ashiya abubuwa duk kullaha da hidimatihi Sinan ana magana mutane ba ɗa'a in ana taɓa rawa a ita ma bai sau. Yadda ta zan yi masa ɗa'a shi yana ɗa'a. Ramar din da kai wa Allah ɗa'a ba zai ya za a ma ɗa'a. In ka tsaya kai wa Allah ɗa'a dole ma mutanen za su wasu masa ɗa'a. Saboda shi zai sa su. Kaga ba wani ana kwana ba wani zagaye-zagaye. Harkar nan ta bakin wani bawan Allah mu gyara kawai har jama'a ku ga ɗaura gaba mu kama aikin Allah da dangaren kawai ba ma yi sai sa muke samu a wanda muke samu ومن ƙarfa ta بالله بدعا بدعته duk wanda idansa ta yi sanyi da Allah yi daɗin Allah ƙarar aina kulle ahadin bin nazar ilaihi ya ishe mu to